shugaban sashen horaswa na rundunar sojan najeriya manjo general didi amadu ya ce gasar harbe-harbe na wannan shekara na musamman ne da za a yi cikin dajin sambisa inda sojin kasar za su gwada karfinsu za a kuma yi gwajin barin wuta da tankokin yaƙi makaman yaƙi na sojin ƙasa da kuma bindigogin artillery daraktan labarai na hedikwatar sojin najeriya brigadier general sani usman kuka sheka ya min ƙarin bayani za mu gudanar da gasa ta harbe-harben ƙananan makamai sabon wuri da aka buɗe a cikin dajin Sanfesa. Wani abu ne na koraswa da ake yi bayan shekara ɗaya ko biyu haka. to Amma yanzu an kai shekara goma ba a yi ba saboda a tabbatar da kwarewa aiki shi shugabanmu Lieutenant General Tukuri Subura ya sa a ci gaba da shi sannan kuma a a tsaye da aka shekaru aro aro bara mun yi so duk cikin horar wanne da yadda za a kware wajen makaman aiki yadda aka dawo da waɗannan ayyuka na soja bana za mu lokacin ne a dajin Sumbisa inda za a fafata tsakanin rundunoni na soja za su nuna kwarewarsu wajen harba makamai ƙananan makamai kuma akwai wasu manyan makamai za mu gwada su sannan kuma kasan da yanayin tsaro akwai matakai da aka ɗauka da ba za mu bari ko ta kwana ba. General wannan gasa a wannan lokacin ya zo da abin da ake cewa ba sabon ba za ku yi shi a cikin dajin Sambisa ne me hakan yake nufi? Kasan ana yaƙi da 'yan ta'adda na Boko Haram wanda har mun kai rage su kuma an ci su wanda za ma a ce an riga an karya su gaba daya ta babbar hedikwatar su ta wannan daji Sambisa an karɓe ta. To don haka shi yasa za mu je mu da wannan abu. Manjo General Yakubu Usman mai ritaya tsohon hafsa ne a rundunar sojan Najeriya. Kasan shi dajin Sambisa dama akwai training area a wajen ko da yake kasan yadda Sambisa ma yake yanzu babban daji ne kuma kamata ya yi a rika yin activities a wajen saboda kar wa'annan su ga an watse kuma su sake dawowa. Ba da jima ne aka kori 'yan Boko Haram daga wannan wurin a matsayin ka na kwararre a sharin aikin soja baka tunanin wurin zai zama akwai hatsari a yi wannan gasa kan aka taimaka za a yi irin wannan gasa za a ga sojoji da yawa daga kowane runduna muna da rundunoni yanzu kamar guda bakwai to kaga suna na wajen kwaya dole boko haram da ma ya tsoron zuwa matsowa kusa za su yi ma. hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Najeriya.